action kira ta mana hajiya safina fito na gani da wata nan wannan ba komai bane so mun tabi ne kawai wannan na tabin gishiri ne na baka ni kuɗi ko nawa ne ba ni da damuwa da su Ni da kawai in samu farin ciki da walwala shi ne. Ai insha Allah kin shigo gidan farin ciki. Amma fa ni wannan tafiya ce ba na so ta warware miki ki bar gidan nan wannan. a kar ka damu ni in dai na ji daɗin zama zama daren wai mai ciki ta samu kashi. Ta gwanja. Bare ga ni ga. Ta gwanja. Ta mawaƙin nan gwanja. Ah. Na ji daɗi shine zaman garin zama ko? Zama da gaske. Ba da um, jiya man ko? Ko ki ce dan Alhaji ba? Eh to kar ka damu. Ba damu. Ba damuwa bari ku. Na gode. Ki je ki bacci kawai kin ji. je.

gidan hada-hada dole a da kafan bakar kafa. Ba ni da ah, <laughs> ni. da kanta. <laughs> mun kammala aikinmu yawan gidan hada-hada kamar man. Eh? Za a kama. Dan To albishir mu gidan. To A matsayina na a masana'antar Hollywood. ku biyo mu cikin wannan tasha hada-hada. Gidan hada-hada TV. Wayo Allah na yi Bari gyara. Gidan hada-hada TV. wannan shiri ku biyo shi za ku yi dariya mai hawan jini mai bugun zuciya mai ciwon siga mai gwaloriya duka ga baki daya in dai ka kalli wannan in dai ka kalli wannan tasha to lafiya ta zo maka gidan hada-hada tv sannan ku danna da kararrawa sannan kuma ka ƙararrawa ko wannan tasha dan kallon wannan din Eh. Wallahi ka yi kamu. Akwai wanda ya kamu. Wallahi. Ya yi kawo An yi walƙiya. An yi walƙiya Wallahi a wajen aikin nan kowa asirinsa. gaskiya ne hajiya mai son sama mai son ya mai farin jini mai farin jini mai farin jini da ma dan asaba na nan a da ma dan asaba na nan to yau mun kammala day one gidan hada-hada day one yawa gobe za mu shiga day two gaskiya ne eh. to alhamdulillah amin Allah mun gode gaskiya zai a hada da kaya mu feti Salama lafiya wace ce ki? Dakata malama ba gurin Me farin jini gun farin. Wurin wa? Yau kwana biyar kenan ina nema. Ni kuma? Cin mutunci na da ka yi, ko da ka nuna baka san ni ba ne. Da Allah malama ni ni ba ban taɓa ganin ki. wannan ne ne yake faruwa wace wannan wace wannan. Ni ba ban san ni Baka san ni ba? ƙarya zan miki ne iya gaskiya ta zan faɗa miki ne baby ni dai ku faɗa wace ce wannan dan tsaya baby iya gaskiya ta zan faɗa miki kawai dai rantsuwa ce ba zan ba to ka rantse mana banza ne ma wakaci wa ya gaya ma cewa ana rantsuwa ko kana da gaskiya ba a san sorry Action. yin irin wannan kai baby wace wannan wai ni fa ban san ta ba ina ga almajira ce ko almajira ko farin jini yau ni kake kira da almajira ni fa ban san ki ba Allah dan annabi kake kira ba